أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu masu cikin littafin zazin muslim mala yake cewa an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam yace la yuridanna mumridun ala musahin la yuridanna mumridun da dai kada da raƙuma masu cuta su shiga ala musahin zuwa ga raƙuma masu lafiya idan akwai raƙuma da suke da cututtuka a jikinsu to kada a shigar da su cikin waɗanda suke da lafiya don kada su ɗin ya zama sababi na wato lafiyayyun masu kamu da cutar wannan ko mutane ne idan cutar da an san cewa wannan cuta na iya wato nakaltuwa daga wani zuwa wani wato zai zama daga cikin kiyaye kai mutum kar ya shiga wurin waɗanda suke da irin wannan cututtuka tare da mun san cewa mun karanta hadisi a baya cewa la adwa wala tiyarata babu adwa babu tiyara ma'ana cuta ba sa iya kama wani da kanta anan wancan na farko wato wancan na farko na cewa kada a shigar da dabbobi masu cuta zuwa ga masu lafiya yana wajen ɗaukan sababi ne sababi na neman kariya wanda kuma Allah ya ƙaddara din ko ba a hada ba wanda zai kamu zai kamu amma wancan kuma ana so a kawar da ɗabi'an da jahilai suke ciki na cewa cuta wato tana iya kama wani ko ba sababi ko Allah bai ƙaddara ba to zai kama shine Allah annabi alaihi salatu wassalam ya kawar da wancan wato aqida ta jahiliya la adwa wala tiyara cuta ba ta da ikon ta kama wani sai in Allah ya kaddara ta kama an gane hadisan duka ba tuka da warwara ciki kamar wato za mu ga a cikin muna da cututtuka kamar cutar kyanda ko wasu masu kama da irin wannan ana iya daukawa dalilin cuɗanya tsakanin wayannan yara da yara cututtuka da suke yawo cikin iska wannan in kamar mutumin da yake da mura mai tsanani wani lokacin ya yi atishawa wani in ya sheka sai ka ga shi ma ya kamu da eh, mura ne wannan daga cutan ne Allah ya kaddara zai wannan zai kamu amma mutum kwanu shi ga gare shi kuma Allah bai kaddara za ka kamu ba sai ka ga ya yi ta atishawansa kai kuma ka wuce lafiya almuhim dai ana so a koya mana aƙida cewa babu wani abin da yake da ɗabi'a yana da tasiri da kansa sai in Allah ya kaddara abin ke faruwa sannan kuma kar mu ce eh ai sai Allah ya yi mu ce ba za mu ɗauki sababi ba a mu ɗauki mataki na kare kai wannan yana daga cikin abin da ake so annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya bi sanin Allah cikin mutane amma idan zai je yaki yana sa rigarsa na karfe yana sa hulan karfe wannan yana daga cikin afdul asbab ne kuma in Allah ya kaddara abin zai faru ba makawa ya faru nan kuma malam ya juya da mu a dasan da suke tashi da harfin nun yake cewa an jabirin da anhu daga jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda yake cewa na nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an tuba as annabi alaihi salatu wassalam ya yi hani a sai da ƴaƴan itace a jikin bishiyarta hatta tushaqqiha har sai ta canza launi faƙila sai aka ce aka tambayi jami'ar da ya rawaito hadisin wa ma tushaqqihu menene tushaqqihu menene canza launi qala tahmaru wa tasfaru ko ya yi ja ya canza ya zama jaja ko ya canza ya zama yalo yalo wa yufkalu minha kuma ana ci a ciki sannan tukun a sayar bishiyar mangoro ne ba ne duk ɗan itace da suke wato nuna ba za a sayar da su a ɗanyen su sharab ba sai in ya fara sun fara nuna alamar nunan wanda in ta nuna za ta zama ja to sai ta fara ja a samu ɗaiɗaiku da sun nuna wadda za ta zama yalo ita ma haka a samu wanda sun nuna sun zama yalo ɗin ko da wasu ba su nuna ba amma dai nunan wasu din ya nuna lokaci ya yi kuma an amintu daga sauran su zo su lalace ba tare da sun nuna ba kuma har za a iya ci a nan kun za a sayar bai halatta ba a sai da 'ya'yan itace a kan bishiya danye bai nuna ba kuma ka ce za ka bari sai ya nuna za ka kire amma idan a lokacin ne za ka kire wannan ya halatta mutum ya zo ya ga 'ya'yan itace a danyen su yace yana so a hakan zai saya kuma zai kire take to a sayar masa a yadda ya gani ya cire taken a hakan zai ɗanyi zai yi amfani a zai je ajiye ne ya yi wasu dibara sai ya nuna ya sayar wannan gare shi amma kai a cikin gonarka na mangoro ko na abu Dan ɗanye kun ga ya yi a tsibirin haka nan sai a so a ce bari a yi ciniki don a riga wasu ka karbi kuɗi ka je ka zauna bai fara nuna ba wata annoba ta same shi kuma ya zo ya fara bushewa ko wani canzawa ko wani abu ya faru da zo ka ce kai baka yadda ba tun da bai nuna ba to wannan shine abin da addini ke hanawa kada a samu rigima tsakanin mutane ko wani bangare ya shigo wani ba tare da hakkin shari'a ba Allah ya dace da mu ga shigar sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah